ina mafita professors ba ku ganin cewa waɗannan abubuwan da ake yaƙar mu a su yaƙin har yayi nasara a kan mu jikinmu ya riga ya mutu ya yi nauyi nauyin da ba ma ma iya tashi mu wani katabus misali lalaci da tsoro da firgici ya kama mu da an yaƙi zukatanmu mana ganin ma to ma mun ce ba za mu yi waɗannan abubuwan ba yanzu ga dai lacca kowa ya ji ya gamsu to amma da gaske yanzu kowa zai iya koma daddawa ga dai lacca kowa ji ya gamsu da gaske ne yanzu za a ɗauki wani mataki wanda nan gaba za a iya zamanantar da daddawa ɗinnan ta koma ta zama ita ce madadin waɗannan abubuwan domin gaskiya wannan ajino moto da kuke gani na san cewa tun lokacin da ta fara bayyana a ƙasar nan an samu wasu jaridu da suka yi ta bayanai dangane da cewa waɗannan abubuwan an yi su ne don wankin kaya abubuwa ne na kaza aka yi ta bayani to amma sai aka ɗauka kamar irin yadda magi mai tauraro lokacin da magi mai tauraro ta bayyana na iya tunanin ina matashi ne ina tallan magi mai tauraro akwai gidan da na je talla hakoro ne suke yi lokacin amma sai aka ce da hanjin kuturu ake yi wasu kuma suka ce a da kitsan alade ake yi to daga baya da magi a jino moto ta bayyana da kafu zabo sai aka yi ta cewa ai irin waccan jita-jita ce za ta zo ta wuce to kuma kwana biyu sai muka ji masana da ke ta rubuce-rubuce sun yi shiru kuma abin ya zama kamar jita-jita din ya zo ya wuce sakamakon wannan har in ba yau din nan ba ina tsammanin an daɗe mewa baka ji an yi bayani dangane da waɗannan abubuwa ba to wani mataki ne a matsayinku na manyan masana kuke gani wanda za a iya ɗauka domin a yaƙi wannan tuna ta irin waɗannan magi kafi zabo don ƙulanno da makamantansu na wato wannan matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske gare mu kuma wannan wato wannan abu ba wai ɗazu ya fara ba ko kuma jiya ko shekarun jiya an ɗauki lokuta masu tsawo kusan zai iya in ce wanda da ya shekara hamsin ko sittin bai san ajiyar motsa ba a lokacin na wato lokacin da shi ke karami wato a hankali a hankali ne aka rika kawar da abubuwan mu ana shigowa da waɗannan haka saboda haka sanan da aka bi wannan salo ne za mu yi muna zaniya muna koma ma malamu ɗin eh, yadda suka taho asulo asulo asulo kun gane haka mu rika zaniya ana zaniya ana zaniya a hankali a hankali zai ya a zo a ce wai a samu daddawar da za ta gamsar da dukkanin zaniya saboda ni saboda kamfanoni na jari waɗannan kamfanoni ne masu kuɗaɗe to ai an saba ɗaya wanda ke bayyana ba sai ɗaya wani kare ne da za a yi an sare ta so saboda haka sai a hankali ne za mu koma ma asali tushe fundamental na fundamental na kai aka ce fundamental tushe kenan amma na amfani da wannan kalma din ba a da kama masu eh, eh to mu fundamental wannan mu ba da masu tsoro a ce ta da zama da zama to eh a kowa ma asali kenan duk wanda bai kowa ma asali ba to bai da asali haka bai da tushe wato tsoro ke dan dan abin nan ne mun fundamentalism to dangane da sukari dan sukari yana da wata illa ne farin sukari well shi shan wato ba zan ce yana da illa ba kaɗan wato sukari wato kamar abinci ne ga ɗan adam wato ya doganta akan matsayin lafiyar mutum yes ko kuma da bukatar mutum akwai lokacin da sukari yake tilas a jikin mutum in babu shi haka ana bukatar shi saboda ya ci abin da za a ci eh, wani abincin da za a ci samar shi a glucose eh, ko ne mutum ya sai an narka da shi amar shi eh, a glucose wannan matsala ce ta ta abin nan ta rikitanci mm. akan ce masu ciwon sukari ko kuma shan sukari yana wato idan misali mutum bai bukatar sukari ɗin yana ta shan shi da yawa Shi ne to jiki zai rika tattara shi eh tun da ba a bukatar shi ba za a barkar da shi ba shi ne sai ya zama ya kasance mutum ya yi kiba eh, amma ba wai an a ce wai bai da amfani bane da kwata-kwata eh, amma idan misalin mutum ya kai waɗansu shekaru eh, ya kamata a ce ko kuma bincike ya nuna cewa to ya bar shan wannan sukari wanda aka tace da yawa farin farin haka to ya rika shan ah, irin wanda yake na ƴaƴan itatuwa tun da shi kan ɗauki lokaci kamar a sarrafa shi kan ɗauki lokaci saboda wani abin da ba a so shi ne zo cikin jini kai tsaye haka in zo cikin jini kai tsaye to eh, jiki zai gan shi da yawa haka to sai ya eh, sai an akwai sinadaran da ake cewa insulin haka sai an yi su su ne za su mai da shi wani mizani kai ya kai kasa ga haka kuma kai ya kai sama ga haka wani matsayi ne haka wani mizani ne eh, wani mizani ne dole a samu wannan balance na haka in ya wuce to za a rage shi in kuma yi kasa sai an samo shi wato eh, to shi yasa ake son irin su dabino irin su zuma wanda suna daukar lokaci kamar a gurza su su zama glucose da eh, suna da amfani kwarai da gaske yanzu wata kana da dabino ba ba to eh, siga din nan da ya fara siga iri biyu ce eh. akwai mai iyali da kuma fara siga irin wannan gari a sunan kamfani ne kawai to ai mu abin da suke ce mana ko dan sun gaba mu sani bane sai suka ce in ka sha dunkulalliyar in ka je za ta narke amma ita kuma naukake in ta je tsara za ta ta taru a ciki sai an yi da an cire mutum ita sukuros sukuros ne duk suga duk da wannan ne iyali da garin duka da waje duk sucrose ce kuma da glucose ne da fructose in akwai wato abin da ake cewa hexos ba san yadda zan sa wannan ba kamar eh, eh, <laughs> gaskiya biya yadda abin da fassara shi da hausa shi abin da ake cewa insulin wanda ke kawo diabetes shi ke in suka yi yawa sai shi ne zai gaya ma eh, sai ƙwayoyin da ke jikin mutum ko ba ka ba su shigar da shi in na amfani da shi ne kayan kamar injin injin mota mota ba ta kuma sai tana da fetur kuma suga shi da fetur ɗin jiki duk abin da ke faruwa suga shi ke sarrafa shi shi ke ba da energy ƙarfin da jiki zai wasu abubuwa ko tafiya ne ko ragwargwaza wasu abubuwa ne kamar kaci protein kaci nama me zai zo ya ragwargwaza shi energy din da zai wanda wato an kice mashi atp shi suga eh, suga yake dawa to in yayi yawa insulin zai zo ya ce mai jiki yayi yawa ko ba kamar ya shiga cikin cell din in ya shiga cikin wato kwayoyin jikin mutum za ta amfani da shi ne ta energy ko ko za ta amfani da shi ta ajiye shi gefe guda kamar a jikin mutum suga ana ajiye shi a ce. ko ba haka ba wani abu da ake ce mai kilakuki su kuma wanda ake ce musu kamar maiko ana ajiye su kamar fat to da gilakokin da faci yake kawo abin nan in ka zauna baka cin komi sai siga za ka rayu ba za ka ta kauri amma ne kana da abin da ake cewa malnourishment za ka ga mutum ya zauna ya ta ƙiba amma kuma abincin da ke jikin shi bai isa ba saboda ma huke sosai ga kiba a ga kiba amma kuma yunwa ake bi har da ba su yake ya ce siga kenan siga yana da abin da ke cewa eh, addiction in ka sha siga cokali guda yau to cokali guda a cikin ti da zai ka ba gobe sai ka kara kamar yadda mutum ke yana shan kwaya ke me mm-hmm. shan wuri ni sha kala ɗaya yau kala ɗaya ba zai ishe shi gobe ba sai ya ƙara kala biyu to haka su gata yau in ka sa cokali ɗaya a cikin shayi shayi jikinka zai eh, amince da shi gobe ka sa cokali ɗaya ba zai ishe ka ba sai ka ƙara cokali biyu haka ne za a ga mutum ya ta kauri ya kiba a yau kamar cewa cin eh, da iya da kwanci haka likisawa ba ta cewa yunwa mun gani shi ba domin haka dole kana buƙatar wasu abubuwa da yawa to kamar yadda ya ce da kana iya ka nemi wasu hanya domin in mutum yana da wannan ciwon siga don ka ba shi siga daga cikin zuma mhm. ko dabino ko dabino ko lamu ba zai bashi amfani ba duk ɗaya za su koma zama a ɗaya saboda jikin ya riga ya lalace so dole ne mutum ya san yadda zai yi abin siga na da amfani amma ba wanda zai yawa ba saboda ne jikin mutum na yi insulin yana da eh, kamar wato eh, insulin da zai iya yi insulin da kake sha ya fi na wannan insulin din jikin ka zai ta kokari ne wanda insulin da zai da zai rabar da wannan suka har sai ya da daidai to in ya gaji daidai dole za a sai a yi an yi maka allura wannan insulin din kafin sugar da ke cikin kai iya abinda nan domin ba zai iya eh, ba zai iya rubar gaza shi da wata sugar da ke cikin abin ba dole ka ci da shi cikin fitsari shi yasa za ka ga mai diabetes in ya fitsari fitsari shi na na eh, na zaki saboda jikin shi ba zai iya abinda ba insulin da zai shiga da shi cikin jiki ko a amfani da shi ya zama energy ko kuma a ajiye shi amma da siga da eh, yake cewa tsabar wanda ake sa a abu eh, da wanda ake sa a abu mai yawa sai ake ce mana wannan ɗanyar siga ce ita ce ta gari ɗanya ce waccan kuma dafaffiyar siga ce to wai dafaffiyar ita tafi lafiya duk ɗaya ne ni abin da sani ka san su wasa da wani abu abin da wanda ba purified ba wannan wanda ake ne kake gani shi fari ne purified sugar to akwai wanda ake yi daga manzon ƙura ko hotel ka je a can za ga akwai masu da yabi kila ala ba su brown sugar saboda an ce yafi lafiya wannan manzon ƙura da muke gudu ko da haka ba saboda manzon ƙura banda eh, abin da banda su ko tana da wasu abubuwan da suke da amfani to ina yan matsi matsan su da nan da ake ce mata sukarin ita kuma a a a a da magana ita ta fi lafiya ita su kare a to na ga sai ka ga mutum ya zo ai wannan na ganin wani sabon hikka ne a to bari dan fahimta ta kuma prof wato sai mutum ya zo gidana za mu sha shayi sai in na kawo mai garin suga sai ce wai wai shi suga shi ta musamman ce sai ga ya fito da wani dan karamin kwali haka sutuna yana sakari eh yana jefa ta yan mutsi mutsi haka duk na gane abin da aka ce musu wanda shi ba su tafi lafiya a a sugar substitute da ana in asibiti eh, mai diabetes ana ba su to amma sakarin sodium kowa ya sani a duniya in ka sha su lokaci abin da lokaci kaɗan za ka samu kansa sakarin sodium sakarin banda sakarin sodium akwai cikin wanda akwai wanda ake ce musu saccharate kamar sodium saccharate duk suna hanya ɗaya ana ce musu sugar substitute wato makwancin siga ga diabetes amma ba da matsala wanda dai kawai na sani cikin wannan makwancin siga ba ake amfani da shi akwai wani wanda ake wanda ake ce musu na protein sweetener ko ba haka ba kuma wanda nasa ake amfani da shi yanzu a Najeriya aka fara samun shi ana ce mashi tomatin da protein ne amma wannan wanda kake ganin suna ɗaukowa gaskiya zan gaya maka yan matsi zan nan suna eh, eh, yana jawo kansa kana kana yana da matsala ya fi su gara ta yadda da ka sha wanda gara ta sha su ganka kawai ka mutu da jin daɗi da daɗi eh, da mutum ya mutu da wahala ka sha daɗi amma ka sha duka madalla da mutum ya wahala ya mutu da wahala ga ya mutu da daɗi yawwa <laughs> to jama'a kun jefa manyan masana yadda duk kake tunani a shi abin ma duk a rigingine ne yake allah maɗaukacin sarki da datar da mu gaskiya mun amfana kwarai da gaske amma kuma ne duk wannan fahayi yanzu suna ta ce mana an tattaɓo ne kowace magana ɗaya ka ji ita kanta wannan sukarin ɗin tana bukata a zo a yi mata lacca ne mai zaman kanta to ga wani abu da tun muna yara ake jiga mana muna sha su kudawa to shi su kudawa din an ce shi kuma yana wanke ciki eh to su kudawa wato abu ne eh. kaga su kudawa da da mu yawa mu su tafi hanya ɗaya mur shi ne mu a turancin ke ce mai mir shi wannan maganin tun eh, zamanin Eh, annabawa da abin sallallahu alaihi wasallam ana amfani da shi magani su ku dai kuma chloroform to a aikinmu na hada magunguna muna amfani da chloroform wannan chloroform su ku dai ta hanyoyin biyu akwai abin da muke cewa single strength wato karfi eh, biyu da kuma abin da muke cewa double strength ƙarfi ɗaya za ta ji abin kamar wani iri a turanci akwai in ka dibi wato wanda suku daɗi ka zuba a ruwa kamar yadda suke sa a wannan kwalban da gora yadda suke cewa gwamnan buwa a sasu ke sai shi manchester bottle shi ne wasu fili shi suna kwas kwas kwas kwas a kan sayar mana ko ba haka ba akwai duba suke a cikin takardar takardar mu abin da ake cewa from kofiya yadda ake haɗa shi sai su haɗa abin da ake cewa double straight wanda muke amfani da shi don zaƙi flavor agent ko da haka ba in kuma single straight ne ana amfani da shi kamar preservative wato ya hana ƙwayoyin cuta abin nan sai su ɗauka su zuba sai su abin da yake kasan ba ya haɗuwa eh. sai an girgiza sai ka sha to in ka sha da yawa ka san yana sumarwa ka san dalili hmm. dalilin shi ne ana amfani da shi as anesthetic in za a yi a fiɗa a tiyata da can ana amfani da shi sai a sa rubutu a fuska ya shaƙa sai su ba sai a yanka jikin shi ba zai abin nan ba sai bayan ya tashi anesthetic ne ko ma anesthetic din ma ai akwai abin da ake cewa local anesthetic da general anesthetic da ana amfani da shi a general anesthetic za a fiɗa to saboda yana kawo kansa da kuma damage wato eh, lalata eh, hanta sai aka nuna amfani da shi su ku dawo akwai matsala amma min ko mun ko ba ka ba eh. magani ne yana wanke ciki amma ko magani za ka sha ba wani da yawa ka sha to ko ne sai mutum ma ne da zai sha yawa saboda daci eh haka dama za a ganta kyar dan wani kofi ne haka dan mitsiri eh sai ka rinsa ido sosai kuwa to amma shi Yusuf dai a daina sha gaskiya shi kuma murde din da dama ko ma an ce ka sha da yawa ba za ka iya sha ba dole ka sha kaɗan sosai ai ko ba mu gani ba irin fim din turawa da suke suna so su bada mutum sai su sa wani abu har kake fufa na'am ai chloroform suke sawa shi ne wanda suku dai Allah ya kiyaye amin professor Haruna Kaita da professor Mujtaba Abubakar daga Jami'ar Ahmadu Bello bangaren ainihin ilimin hada magunguna da sinadarai mun gode kwarai da gaske allah ya saka da alheri kamar yadda muka ce saboda lokaci za mu saurara a nan insha allahu ta'ala muna godiya ta musamman a madadin wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya da ke nan gaskiya ne a zaria kuma muna fatan kar a gaji da mu waɗannan isharori da kuka yi za a iya zuwa a shiryo mana su a matsayin lacca ta musamman wanda lokaci zuwa lokaci za a rinka zama awa daya awa daya da rabi awa biyu ana gabatar mana ana wayan mana da kai matasa daga cikin ɗalibai waɗanda ke karatun boko da karatu na larabci ko addinin musulunci zaman waɗannan masana guda biyu yanzu a gabanmu da kuma wannan wayar da kanmu da suka yi ni ina fahimtar babban kalubale ne aka je kuma na kwarai da gaske kun ji abubuwa ne waɗanda a yau wasu sun zama 'yan kasuwa manya-manya da su amma kun ji irin haɗuran da ke ciki kun ji abubuwa ne waɗanda da yawanci ana ɗaukan cewa burgewa ne ma a samu kana cin su a gidanka amma kuma kun ji cewa ashe cututtuka ne mutane ke dankarawa kawunansu allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan wani makirci jama'a ba ni son tsawaita saboda gashi har karfe tara ta wuce za mu tashi mu alwala domin mu gabatar da sallar isha insha allah muna godiya ta musamman ga waɗannan manyan malamai namu alamar aukakin sarki saka da alheri da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah